ai kaga aikin kaga irin ta ai duk mutane nake bi kuɗi ma shi alhaji na binin ma da muke da bashi da ma wasa ma shi ma ga irin ga irin ta ai shi ma gashi an mun haihuwa da gani wannan bulan sabo ne da gani sabo ne ga ruwa kuma ga hadari ya zo kuma sun tafka mana bulo irin wannan ai ba su da asara ba su da asara ai assalamu alaikum alhaji mata a dan sai kai ɗaya na gurin wallahi yaran duk sun fita wallahi alhamdulillah Rajishin baka wallahi. To ya aka yi kokari same ka awaya abin ya kasa Allah sarki. A ba komai. Kuɗin da nace kawo maka. To magana aiki da kai da shi estate din da za a gina a birni. Eh. To ya ce in ga maka ko ka je da kayan aikin ka can birnin Abuja ko kai daga nan duk da ka gama shi ne. A to ba matsala za yi da shi ai. Ba matsala. Yawwa. Miliyan biyu ne. Ya ce kamar to ba ba ba ba ba Allah na gode ba. Kai kai kai kai kai. Allah mun gode ma. wato a dare ɗaya Allah kan yi bature yanzu wannan kuɗin da Allah ya kawo wanzu mata ta iya haihuwa to yanzu je dan zagaya in zo mata rago zuƙeƙe na naira dubu uku ɗari takwas domin ta ta ci da darje kai kai kai kai kai da ganin wannan bakuwa ce ka san mun ba ma ganin mata mu kyale ba domin shi hisa ake cewa alaji alhaji na mata da mata jimana jimana daga ina daga amma daga ninki ba uwa ce da Allah me sunan ki ba suna ne yar birni to Allah ko zaki taimaka kan da nan ba nan ba eh to da Allah taimaka min da Allah gashi to to shikenan zaki zaki zaki kira zaki kira Allah da kin sunan Alhaji da mata yawa لا يهلك إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إنا لله وإنا راجعون لا إله إلا الله تكاتا لا إله إلا بني